Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kamar koyaushe, a yau ma. Ƙungiyar da ke buga gasar Sauriya za ta sake komawa neman ɗan wasan Real Madrid Luka Modric a wannan kakan. Eric Dia, ɗan wasan ya zama a baya, baya buga wasa tun bayan zuwan sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa Tottenham, Ange Postecoglou. Ƙungiyar da ke buga gasar Sauriya za ta sake komawa neman ɗan wasan Real Madrid Luka Modric a wannan kakan. Bayan da ɗan wasan na tsakiyar Real Madrid ya ki amincewa da tsarin da ƙungiyar ta Saudi Pro League ta gabatar gare shi a shekarar 2023. Dan wasa Modric mai shekaru 38 ya kasance muhimmin dan wasa a Real Madrid amma ya taka rawar gani a kakar na wasa tar a kakar wasa a kakar wasa ta bana inda aka fara wasa tara inda aka fara wasa tara da shi a wasanni 16 na La Liga duk da cewa ya fara wasan dab da na kusa da na karshe na gasar Spanish Super Cup wanda ta ci 5 da 3 akan Atlantico a ranar Laraba. A baya dai ɗan wasa Luka Modric ya ki amincewa da tayin euro miliyan 300 na shekaru 300 na shekaru uku daga Al Hilal a bara amma da alama ƙungiyar Saudiya za ta sake yin wani yunkuri a kakan nan lokacin da sabon dan wasan lokacin da lokacin da sabon kwantiragin dan wasan na shekara guda zai kare a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Erdia dan wasan ya zama a baya baya buga wasa tun bayan zuwan sabon kocin kungiyar kwallon kafa Tottenham ent Postgro kuma zuwa yanzu wasanni hudu kacal ya buga wa kungiyar. Tottenham dai na dabda kammala ɗaukar ɗan wasan Genoa na baya Radu Dragusin kan kuɗi fan miliyan 25. Diya zai haɗu da tsohon abokin wasansa na Tottenham Harry Kane a kungiyar da ta lashe gasar Bundesliga 32 a yayin da a yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis kocin kungiyar kwallon Thomas Tuchel ya ce shi ɗan wasan baya ne na daban ya buga lamba shida a Premier amma yanzu baya bugawa. Thomas Tuchel ya ce za su siye shi ne domin buga musu a matsayin baya tsakiya zai iya buga lamba biyu ko uku duk a inda ka shi a baya ɗan wasan zai iya bugawa Eric Dier wanda wata shida ne ya rage a sa Tottenham a yanzu ya buga wa Ingila wasanni 49 amma yana fama da yadda zai samu wuri a kungiyar ta Tottenham a wannan kaka. Eng postiglo ya ce babu damuwa idan Diya ya bar kungiyar duk da cewa akwai masu fama da rauni a sports din. Eric Diya ya koma sports ne daga kungiyar Sport Lisbon ta Portugal a shekarar 2014 ya kuma buga mata wasannin Premier 274 amma wasa ɗaya aka fara da shi a wannan kakar. Tottenham da ke matsayi na biyar a Premier za ta buga wasanta na gaba a ranar 14 ga watan Janairu da Manchester United. Bayan Munich na matsayi na biyu a Bundesliga tana bin Bayer Leverkusen da maki hudu sai dai tana da kwanton wasa guda a hannu a kokarin da take na lashe gasar sau sha biyu a jere. Na farko a tashar nan tamu da na mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa yadda da zarar mu sabbin shirye-shiryen ko labaranmu za a sanar da kai mun gode.